وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاء غدق وتم محرم hijiran manzo صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da 439 hudu da talatin wanda ya yi daidai da biyar ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin allah a yau za mu tashi a cikin babun manisa azamin dain بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب من استعاذ من الدين babin wanda ya nemi tsari daga bashi cewa yana roƙon Allah ya tsare shi daga sharrin bashi shin bashi abu ne mai kyau ko mara kyau tunda har mutum zai nemi tsari da shi abai da kyau kenan kenan bashi haramun ne to me yasa ake neman tsari da shi kamar misali mutum ya ce yana neman tsari daga sallah zai yi yana neman tsari daga azumi to ana neman tsari daga bashi ya halatta a ci bashi don ya halatta a ci bashi menene dalilin da yasa ake neman tsari da bashi ko fahimci wannan to ne. na'am حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حول السند حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن الشهاب عن عروة eh anna aisha radiyallahu anha akhbaratu lallai aisha Allah ya kara mata yadda ta ba shi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salat cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a a cikin sallah yana cewa wa yaqulu allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sam wal yana cewa ya Allah lallai ina neman tsarin ka daga zunubi da kuma bashi tara ina neman tsarinka daga zunubi da bashi fa qala lahu qai sai wani mai magana ya ce masa ma aktar ma tasta'izu ya rasulullah min al-maghrib ya rasulullah wato so nawa wato da yawa ya rasulullah kana kana yawan neman tsari daga bashi to me dalili kana yawan cewa Allah ya tsare ka daga sharrin bashi qala sai ce inna ar-rajula idza gharama lalle mutum idza karima haddatha idan har ya ci bashi zai ringa ba da labari ba kaza sai ya yi karya in ya ci bashi zai ringa cewa wallahi tallahi ba a biya mu ba wallahi tallahi kaza zai ringa faɗin manganu don ya kare kansa kuma ya zo ya karya an gane ai kawai kenan an haramta bashin ne ba wai don amfanin da bashin ke yi ba saboda abin da bashin ke janyowa na ne, na sharri bashi na sanyawa mutum ya ta ɓoye-ɓoye ko in lokacin biya ya yi baka samu biya ba ka zo a yi sallama da kaka ce baka nan har yaran ka su gane cewa baba makaryaci ne kuma lura ba shi kanshi baban zai tura yaran je ku gaya ma mutumin cewa bana nan kaga tun anan wajen ka koya musu ƙarya kuma sannan ɗabi'a na ƙasƙanci zai hau kanka za ga wani ƙaninka ne ma wani ɗanka ne ya baka wannan bashi amma ya koma kamar sirikinka kana jin kunyansa kuma sannan zai iya kasa maka magana kuma nan, to wa'annan dalilan suna daga cikin dalilan da yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya nemi tsari daga bashi ina karkashin nan wajen wato ba wai asalin cin bashin ba dan mutum ya je wajen wani dan Allah wani taimaka min da bashi ya halatta an gane musulunci ya yarda da shi ya fuka je kai roko to amma dai idan ka ci bashin wato sakamakon da bashin ke ke haifarwa ne sai Allah ya jarabe ka ya zamanto baka samu kuɗin biyan bashin ba ko kuma ka samu kuɗin sai wasu buƙatu su zo su mamaye bashin sai ya zamanto ka fuskanci wulakanci wajen wanda ya baka bashin an gane wannan ko amma idan mutum ya zamanto mai juriya idan ya ci bashi ya rufe ido ya biya ko da zai sha wahala ne to insha Allah ta'ala Allah zai tsare mai mutuncinsa an gane? na mm-hmm. ka? malamai sun ce ba wai bashin bane annabi ke neman tsari